Akasarin masu yin kira ga buɗe kan iyakokin Najeriya domin shigowa da shinkafa ciki ko har da mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar suna la'akari ne da tashin farashin shinkafar da ma sauran kayan abinci lamarin da ya ƙara uzura matsanancin halin da 'yan Najeriya suke ciki. to sai dai manoma a jihohin kebbi da zamfara da ke sahun gaba a noman shinkafa a ƙasar suna ganin da sake garba muhammad diga karaye shine kwamishinan aikin gona na jihar kebbi kuma shugaban kwamitin noman shinkafa na haɗin gwiwar gwamnatin jihar da ta tarayya wato kiran da suka yi ba su taimaka ma gwamnati ba kamata ya yi su yi kira ga jama'a su tashi tsaye su yi noma a wuraren da ake iya noma rani tun lokacin da shugaban ƙasa ya ƙaddamar da aikin noma a nan jihar Kebbi. Kamata ya kaji shugabannin al'umma sun hito sun tashi tsaye suna faɗin a hito a yi noman nan gadan gada. Ba a taho da rana tsaka a ce a ai a bari a shigo da shinkafa ba. Kowace ƙasa abin da take ƙoƙari ta tsaya bisa ƙafafunta. Ya ma zamo abin kunya ga ƙasa a ce abinci sai ta shigo da shi dole ne wasu matakan da za a ɗauka su zo da wasu 'yan matsaloli waɗanda suke masu wucewa ne abin da ya kamata shugabannin nan su yi su karfafa ma jama'a gwiwa cewa wannan abin na ɗan lokaci ne. To amma kuma wasu na zargin manoman da nuna son kai wajen rashin amincewa da buɗe kan iyakokin ta yadda za su ci karensu ba babbaka sakamakon tsadar shinkafar. Wannan ya sa na tuntuɓi Alhaji Ibrahim S. Fulani Bakura wani babban manomi a shirin noman rani na Bakalori a jihar Zamfara. Ita Najeriya makanta lokacin da aka gina ta an gina su ne noma. sannan abin kunya ne irin najeriya a ce sai an kawo mana abinci bayan gonakan noman da muke da su kuma ni nan inda nake da nake gaya maka maganan nan duk bayan wata uku muna samar da sabuwar shinkafa saboda muna da bakalori dam da yake kawo mana ruwa dalilin da yasa kaga abubuwan sun lalace sun taɓarɓare saboda manomi zai zo yayi noma idan yayi noma sai kaga ko bashi bai iya biya farashin da suke sawa to ya zo zai ya bata lokacin shi ya zo wannan kusan kashi saba'in da biyar cikin dari an daina noman amma yanzu wannan darajar da Allah ya kawo kusan in ce maka duk gonakan da aka bari can da ba a noman su yanzu an dawo ana noman su yanzu idan ka je wurin sayan magin da zaka miya in kana sayan na naira goma yanzu na naira ashirin zaka sayi kaga ba noman shi ake yi ba saboda haka bai kamata mutane su hito suna ta koraye-koraye ba. Hatta gwamnatin jihar Kebbi ma da alama ba ta goyon bayan wannan buƙatar kasancewar gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu shine shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa na bunƙasa sha'anin noman shinkafa a Najeriya kuma jihar Kebbi ce yake kan gaba a noman na shinkafa a duk faɗin ƙasar. To sai dai wannan bai hana ci gaba da yin kiraye-kirayen buɗe iyakokin ƙasar ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.